ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. barakatuh mu da haduwa a wannan fili mai albarka a wannan dare na laraba biyar ga watan rabi'ul awwal a kuma wannan shekara ta 1429 wanda ya daidai da daren 11 ga watan 12 ga watan maris na shekara ta 2008 a kuma wannan unguwa ta arkilla a nan birnin shehu sakkwato kafin mu bayanin abin da ya fara mu a nan mu kuma shiga cikin maudu'in mu za mu so ɗan uwa malam nura umar birnin kabi ya ƙara haskaka mana wannan wuri da wasu ayoyi daga cikin littafi mai girma malam nura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yana nufin jagoran tafiya amma baki sun zo tare da shi daga kebe da yola da wasu wurare kuma daban-daban muna kuma wannan murna a yau kuma Allah cikin ikonsa mun samu tangarda kaɗan ga farin cikin da muke da shi domin a yau mun yi rashin wani ɗan uwa malami mai da'awa kuma gogaggen malami na shari'a dr ibrahim bello wanda yake malami ne a kwalejin ilimi ta shehu shagari a nan sokoto allah ya masa rasuwa daidai wannan lokaci a daren jiya na aka yau mun tashi da wannan juyayen rashi Na uwa malam ibrahim bello mun san shi da dadewa sama da shekara talatin yana cikin gwagwarmaya ta karantarwa da da'awa kuma bai bari bai na bisa gare ta kwana-kwanan nan ma yana cikin wani sabon kwamiti da aka kafa na haɗin kan ƙungiyoyin musulmi to kuma cikin ikon Allah sai gashi faj'atan Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah ya masa rama, Allah ya gafarta mashi Allah ya haskaka kabanin shi ya jibinci iyalan shi mu kuma ya bamu mu guzurin iske su to duk da haka dai a yau dai kamar yadda nace muna cikin wani sha'ani ne wanda ya danganci aure kuma mun samu baƙi دجا بيرمين غزو شيخ الأستاذ باريستا فرفيسا الداعية محمد, محمد أول آدم الباني زاريا شوغبان دار الحديث السلفية ودفكي أبرمين غزو تجهر كدونا شيدي دتشهر وجنبو غربير kafa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fada da bid'o'i ko waɗanne iri malam awwal adam ba ko bane a birnin Sokoto na ɗaya kenan na biyu kuma ba mu buƙatar mu taimaki shaidan a kansa saboda haka ba sai mun wani wasa shi ko mun bayyana ƙoƙarin shi wajen ci gabantar da addini da yaɗa shi ba Abin da muke roƙo ga Allah ya sanya zuciyarsa da namu zukata gaba ɗaya su kasance tsarkakakku ne muna yin ayyuka don neman yardarsa Abin da aka ce za a yi nasihohi ga ma'aurata kuma abin da ke rubuce a jadawali ne cewa malamai guda biyu za su yi wa'azi da hakikanin gaskiya akwai gyara ga wannan jadawali mu sakwato an koya mana cewa mu karanta baƙi saboda haka za mu bar baƙonmu na yau mu ba shi wannan dandalin gaba ɗaya mu ba shi wannan daren ya sake ya wakita ya shiga cikin nassi na ƙur'ani da hadisi kamar yadda ya saba kuma ba za mu so na cikin su tsaya ga ma'aurata kawai ba a su zamo ga al'ummar musulmi baki ɗaya tare da haka za mu so mu san yadda aure ya kasance tubali na gina al'ummar musulmi yadda sha'anin neman aure yake a shari'a kulla aure zamantakewar ma'aurata haƙoƙansu da abubuwan da suke kawo mana cikas ga jin daɗin rayuwar aure a wannan zamani waɗanne hanyoyi ne kuma za a warware su a magance su tare da haka kuma kada malam ya manta da matsalolin da al'ummar nan take fama da su ga baki ɗaya muna roƙo Allah ɗaukakin sarki ya yi masa dace ya yi masa sawaba ya aza shi ga abin da zai taimake mu ya ci gabantar da mu ya haskaka mana addinin mu a karamakallahu ga fili ga mai doki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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم مسلمين masu kallonmu da sauraronmu a nan gaba gare mu kai tsaye da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta hanyoyin zamani na yada bayanai da kuma tattara su Damu a birnin sokoto birnin shehu a wannan dare kamar yadda ɗan uwa a sheikh Muhammad al-Mansur ibn Ibrahim ya gabatar da cewa daren Laraba kuma ga ma anguwar Arkilla haka ne to na au ne Arkilla ko to ka ji kanancin ba ne muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah sun tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ‘yan uwa masu saurare kamar yadda mai gabatar da ni ya gabatar Allah ya saka mashi da alkhairi ya faɗi dalilai da suka sa za a yi wannan wa'azi ya kuma faɗi taken abubuwan da aka so a tattauna a kai da kuma irin yadda aka tsara majalisin sai da ya aiki da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabin aminci da tsira da aminci yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da girmama bako to an girmama mu kamar yadda al'adar mutanen garin nan take mutanen sunna waɗanda suka kafe akan da'awar ahlus sunna wal jama'a wa ala manhaj salafil umma da'awar da shekul islam abu muhammad Uthman ibn muhammad ibn Usman ibn Fodi ta tagammadahu Allah bin rahmati war ridwan ya kafa kuma ya yada ta a wannan ƙasa yan uwana musulmi babu shakka malam ya yayi maganganu kan cewa daga cikin abubuwan da ya kamata mu tattauna a wannan wuri shine aure ya ake aure ya ya kamata a neme shi ya ya kamata a ɗaura shi da makamantan abubuwan da ke da alaƙa da wannan sannan matsalolin aure ya za a shawo kansu to amma abin mamaki kuma ni kuma na zo da wani maudu’i ne wanda ya zama ya yi sha tale-tale mai faɗi kafin ya kawo waɗannan abubuwan wanda waɗannan abubuwan da aka nemi mu tattauna a kai za su shigo ciki musamman in lokaci ya bayu da ikon Allah idan kuma lokaci bai bayu ba sai mu san inda za mu saɗaɗo waɗannan abubuwan don mu gabatar da nasiha gare su wato ɓangaren da na ɗauka ɓangaren matsala domin kafin a kai ga yau ya ake aure ya ake neman shi ya ake ɗaura shi babban matsalar da ake fuskanta ita ce yin auren ma tukuna yanzu dai nan gabana na san cewa akwai gwagware da yawa Allah ne kawai rufa musu asiri cikin manya-manyan riguna da kuma dattawa da ke zaune a akwai tuzurai can baya na ma cikin masu saurare na mata na san ba a rasa haka akwai zawarawa akwai 'yan mata kuma kowa ka taba zai ce yana son aure kowace ka taba za ta ce tana son aure haka ne ko ba haka ba to in ba za tsoro ba a yi auren mana amma ba za a yi ba saboda mai matsala haka ne ko ba haka ba matsala sadaki matsala akwati mai taya matsala kayan cika akwati matsala in an dattijo me yasa ba za ka aurar da ita ba sai ce gado da katifa matsala hajiya me yasa ba za ki aurar da bilki ba sai ta ce matsala kujeru da kafet da kuma abubuwan da za a hada mata na kayan ɗaki kabet da tangaran da samiru da tv da video da cd da satellite da handset kaga me yasa shi mai son bilki ba zai shigo ba matsala baban bilki me yasa ba zai aurar da ita ba matsala me yasa bilki ba za ta kawo kanta ta ce malam wane ko alhaji wane ko wane aure ni ba matsala duk waɗannan matsalolin in ka tattara su to wani bala'i ne da aka baro a baya wanda aka ƙi barin shi har yau shi ya saka mu a cikin waɗannan matsalolin sakamakon waɗannan matsalolin sai ka ga 'yan mata suna ta yin ciki yau akwai ƙwararrun likitoci game da harkar zubar da cikin 'yan mata da zaurawa akwai sanannun asibitoci da clinics waɗanda ke sun ƙware game da sana'ar zubar da ciki na 'yan mata da zaurawa duk abin da ake tsoro dai ita ce matsala kuma matsalar ta faru kuma faruwa take kuma ana cikinta to shi yasa taken wa'azi na yayo sha tale-tale sunan taken matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau rigiti gamci matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a matsalolinmu na yau waɗancan matsalolin fa da muka faɗi aure ne kawai muka taɓa in aka shigo zaman auren shi ma akwai irin waɗannan matsalolin sakin auren matsala sulhun auren matsala haka ne ko ba haka ba to tafi kotun da ke kashe aure ita ma matsala ce cikinta to a ji harka aure gefe guda Da ko matsalar kasuwanci tattali akwai matsala ko babu akwai haka ne akwai matsala a harkar tattali da ko harkar ilimi akwai matsala ko babu tun daga ilimin da hanyar karantar da ilimin da ko siyasa nan kan ita ce gidan matsala ga kutigi ya zo yana ta sanya mata dan kutigi a kai haka ne ko ba haka ba amma matsala ce ita ma yau naka ce wa'azin nan akan matsalar sata akwati za a yi kawai ina ga aka yi karfe ɗayan dare ba a gama ba kaga siyasa ma akwai matsala a ciki to addini yanzu nake jin malam yake addu'a ga wani babban malami da ya rasu Allah ya gafarta mishi da cewa har an saka shi a cikin kwamitin haɗa kan ƙungiyoyin musulmi to rarrabuwar kan musulmi a ce ita ma matsala ce mai cin gashin kanta a cikin addini to waɗannan matsalolin na addini in ka ɗauke su a jumillance ana son haɗa ƙungiyar gabas da ta yamma da ta kudu da ta arewa to amma je ka ita kanta kungiyar gabas din a cikinta akwai matsala ita ma ta yamma akwai matsala a shekar da ka zo ka ce za ka haɗa kungiyar gabas da ta yamma su daina matsala to ya kamata ka bi kowace a cikin gidanta kai ƙoƙarin maganin matsalar kanta tukuna kafin kai ƙoƙarin maganin matsalolin da suka ja mata matsala tsakanin ita da 'yar uwarta to duk waɗannan matsalolin da wasu makamantansu da waɗanda suka fi su dalili ɗaya ne ya saka mu a cikinsu jama'a Shi ne matsalolin jahiliya jahiliya matsala ce amma kuma Allah da ike rahimu ne ya kawo maganin matsalar jahiliya wadda idan dai har mun yadda cewa na daga dalilan da muka shiga matsalolin da muke ciki a yau su ne matsalolin jahiliya sun taimaka mana wajen shiga to Allah maɗaukakin sarki yana da maganin matsalolin jahiliya waɗanda kenan idan har muka yi ƙoƙarin maganin matsalolin jahiliya shi kenan matsalolinmu na yau za su waraka kenan da ikon Allah to shi dai wannan wa'azi na ga yadda na tsara shi insha Allah ta'ala zan yi magana akan mecece jahiliya sannan kuma yaushe ne jahiliya sannan zan yi kokarin jan hankalin yan uwa musulmi akan lallai a guji jahiliya sannan kuma a kyamace ta kuma a yi kokarin saba mata sannan su wane ne ake nufi da mutanen jahiliya sannan a waɗanne wurare ne jahiliya ta saka mu a matsalolinmu na yau to sai dai malam yi haƙuri da wannan in muka fara wa'azi tsayawa ake cik hmm. sannan za mu yi magana akan waɗanne ne matsalolin jahiliya insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu ce da farko duk wanda yake da wayar DSM ta zamani to ya kashe ta don ba daidai bane za mu yi wa'azi kuma a na disco dan haka kowa ya kashe wayar GSM kowa ya kashe wayar DSM a samu natsuwa na biyu masu rikodin na video da audio a tsarinmu ba a mana rikodin na video da audio domin haƙoƙin waɗannan muryoyi da hotuna da kake ji kake ganin su to mallakar cibiyar mu ce ta darul hadisi salafiya da ke zariya najeriya amma muna ba da izini a yada a buga ko ina kowa ya samu don haka duk mai kasar ɗin da ya zo ya kwantar da hankalin shi don an hana shi ɗauka ba hana shi samu ba da an tashi sai ba da kasar ɗin shi gari na wayewa karfe bakwai ko karfe shida sai bi mu sai je karbo insha Allah ta'ala wannan shine tsarin da muke insha Allah mun yi haka ne don komi ya gudana akan tsari so da galibin aka bar masu kasusuwa ɗaukar kasusuwa muna da experience akan abubuwan da suka rinka faruwa wato mun sha ganin irin abubuwan da suka rinka faruwa masu kasar ɗin fiye da shekara talatin sun kasa ɗaukar hannu akan yaya ya kamata a yi na zamani bature yana da mono ya to stereo ya zo haifi to yanzu wani mai rikodin ɗin bai san waɗannan kalmomin ba to in ka ɗauki mono ka sa asidi ba zai ƙara ba in ka sa ainihin shi stereo asidi mai yiwa balle ɗaya ƙara balle ɗaya ba zai ƙara ba wai ya zama al'amarinmu babu ci gaba muna nan wai jiya yau to gaskiya da waɗannan tsare-tsare muke ganin aibi ne a ce musulmin mu su ci gaba da haka don haka in muka je wa'azi sai mu hana kowa recording mu muka yi sai mu baka sai ka ji muryar ta fita rangada dau kuma ko asiri aka sa haka za ta fita Allah ya taimaka maganar farko da za mu fara akan kalmar jahiliya me ake nufi da kalmar jahiliya a larabci ita kalmar jahiliya malamai ƙwararru a harshen larabci suka ce masdari ne sina'i wato masdari ne tushe ne na kalma wadda asalin shi bai da gindin zama a cikin ma'aunai na larabci domin tsayawa akai aka kirkiro shi shine da turanci suke kira technical route wato tsayawa akai aka tsara shi wadda ita kalmar an ɗauko ta ne min aljahili nisbatan ila aljahil wato an danganta ta zuwa ga jahili المشتق من الجهل wadda ita ko kalmar jahilu jahili an tsago ta ne daga kalmar jahili me jahili ko me jahilci jahilci shine khilaful ilmi wa naqiduhu sabanin ilimi duk abin da ke warware ilimi to shi yake kira jahilci a larabci ana cewa jahila fulanun jahalan wa jahalakan wa juhila alaihi wa tajahala wa tajhala jahila fulanun wanda ya yi jahilci wato ya yi rashin sani ko ya yi wauta jahalan jahilci matuka wa jahalatan ko kuma a ce wane ya yi matuƙar wauta wa juhila alaihi wane an yi mai wauta ko an yi wane ganganci wata jahala wane ya yi ƙememe ya sani amma ya nuna bai sani ba jahala. wane ya nemi ya nuna cewa bai sani ba wato duk inda ka ga murdawa ta kalmar tana kaiwa ne zuwa ga rashin sani ko kuma ya sani ya take sani to in aka zo jam'in jahil jahili a larabci sai a ce juhulun da kuma juhulun ko dai a ɗaure ha babba ko a yi mata bamma ko kuma a ce juhalun ko a ce juhalun ko juhala'u duk abin da wannan ke nufi shine jahilai don haka in ka so ka fassara kalmar da hausa kenan sai ka ce jahili kafki menene jam'i kaskai in maza ne in mata ne fa kaskanyu eh, jahilan mata kenan sai ka ce musu kasganyu ko kasganya in guda ɗaya ce ko kasgai in maza ne da yawa ko kasgi in jahili ne kwaya ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yahsabuhumul jahilu aghniya da ta'affufi jahili idan ya ga bayan Allah da suka kame kansu waɗanda ba sa roƙo balle su bara ba sa nuna naci balle su mita saboda kamewa da suka yi ba su bayyana damuwarsu ba sai jahili da bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka cewa mawadata ne kaga Allah ya amfani da wannan kalma ta jahili a matsayin wanda bai sani ba ko larabawa sun sarrafa ainihin wannan kalma a wurare mabambanta kamar yadda ne ishara wani wurin ta zo da ma'anar mara sani ko ta zo da ma'anar wawa to amma shi jahilci nau'i uku ne kamar yadda malaman larabci suka ce akwai jahilci basifin jahilci wannan shine ya zama ba abin da aka sani sai a kira irin wannan jahilci da cewa jahlun basitun mai wannan siffar sai a kira shi jahilun basit shine bakin jahili bai san komi ba daga cikin koman hakkan shi bai sani ba saboda jahilci nau'i na biyu akwai jahilun murakkabun jahilci wanda ya zan ya faru ne sakamakon sanin abu ba a bisa yadda ya kamata a san shi ba misalin wannan shine sai a ce maka shiga ɗaki ka ɗauko cokali kana zuwa sai ka ɗauko hula kaga da farko kai baka ce baka sani ba kuma da ka tafi sai ka ɗauko wani abu wanda ba wannan ba ko kuma sai ka je ka ɗauko ludayi wanda ludayi ya so ya kama da cokali sai dai ana bambance su sai a ce kaga ka san cokali kenan ba a bisa yadda ya kamata ka san shi ba sakamakon haka baka san cokali a yadda ya kamata ba kuma baka san ludayi a yadda ya kamata a san shi ba sannan wani nau'i daga cikin nau'uka na jahilci shine ainihin mutum ya aikata abu a bisa sabanin yadda ya kamata ya aikata shi da gangan wannan kuma shine kememe ya sani amma in ya tashi sai ya aikata abin sabanin yadda ya san shi ya sha bamban da na farko da bai sani ba gaba daya ya sha bamban da na biyu da ya sani amma ba a bisa yadda ya kamata ya sani ba wannan ya sani amma sai ya kememe irin wannan ita bahaushe ke kira shegantaka Allah ya taimaka amma a shari'ar musulunci idan aka ce jahiliya ne ake nufi yayin da ka ji cewa kalmar jahiliya a harshen larabci kenan tana bayuwa zuwa ga rashin sani wata siffa ce da ke tattare ga wani mutum ko wasu mutane wata siffa ce da ke tattare ga wani wuri ko wasu wurare wata siffa ce da ke tattare da wani zamani ko wasu zamunna wannan tsurar ma'anarta kenan a larabci mutanen da ba su sani ba ko wurin da ba su san kaza ba ko kuma zamanin da ba su san kaza ba a larabci sai a kira su jahiliya amma in muka zo duban irin yadda malaman musulunci suka fassara jahiliya to sun yi mata fassarori mabambanta don haka a gaba gare ni na tsuntsunto fassarori ne shahararru guda uku ko hudu waɗanda malamai suka yi sannan sai in tattauna game da waɗannan bayanan da suka yi da gwargwadon iko insha Allah al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi mai suna al-minhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj ya faɗi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma ya ce al-muradu bil jahiliyyati ma kana fi al-fatra qabla al-islam ma kana fi al-fatrati qabla al-islam abin da ake nufi da jahiliya shine lokacin da yake kafin musulunci shi yake nufi da jahiliya lokacin da ya afku ko wani lokaci wanda ya faru kafin musulunci wannan shine ta'arifi ko kuma fassarar da ibnu abbas eh, ainihin wato imamun nawawi yayi to sai dai abin mamaki wannan fassarar ta al nawa. nawawi ta takura jahiliya da cewa wani lokaci kafin musulunci domin bayanan da za su zo za ka ji cewa har a lokacin musulunci ana samun wata nau'i ta jahiliya ba dan komai ba saboda wani sahabi mai suna abdullahi dan abbas kamar yadda al-imam ibn sa'adin ya ruwaito a cikin littafin tabaqatul kubra a mujalladi na biyu shafi na 365 zuwa 366 haka al-imam al-mizzi ya ainihin faɗi wannan magana a cikin littafin tahzibul kamal a mujallar na sha biyar shafi na ɗari da hamsin da hudu zuwa ɗari da sittin da biyu ibnu hajirin ma ya ambaci wannan magana a mujalladi na bakwai na fatihul bari shafi na ɗari ɗaya da tamanin da uku waɗannan malaman suka ce abdullahi dan abbasin allah ya ƙara mishi yarda ya ce sami'tu abi ya kulu fil jahiliyati na ji babana yana faɗi a sadda yake a jahiliya yace asqina ka'san dihaqa shayar da mu burkutu ko giya babban kofi kaga anan ibnu abbas ai an haifi ibnu abbas ne a lokacin musulunci ashe kaga wannan maganar da yace ya ji baban shi yana faɗi a lokacin jahiliya me yake nufi uban nashi ne yake jahiliya saboda shi bai musulunta ba ashe ko da musulunci ya zo akwai sauran a kwatanta wani zamani ko wani gari ko wani mutum da jahiliya don haka kaga fassarar nawawi da yake cewa jahiliya ita ce lokacin da ya afku kafin musulunci akwai takaitawa domin gashi a cikin musuluncin ibnu abbasin aka haife shi a cikin musuluncin yake rayuwa amma sai yake nuna ya ji baban shi sa'ad da uban bai musulunta ba yana cewa mai shayar da shi giya a shayar da shi giya babban kofi amma sai ibnu abbas ya ce a jahiliya me yake nufi da jahiliya a lokacin musulunci ne fa amma sai siffanta halin da uban shi yake a jahiliya dalili akan cewa ashe ko da zuwan musulunci akwai wasu mutane da suka ci gaba da kasantuwa a jahiliya dan haka kaga fassara jahiliya da nawawi yayi akan cewa ita ce lokacin da ya afko kafin musulunci to akwai takurawa a cikin ainihin wannan fassara Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka koma za mu ga daga cikin ainihin malamai da suka fassara jahiliya kuma da wata fassarar akwai al-Imam Ibn al-Asir mai littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith a cikin littafin shi mujalladi na ɗaya. shafi na ɗari biyu da talatin da biyu da kuma al'imamu ibnu manzur al-ifriqi a cikin littafin shi mai suna lisanul arab a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin waɗannan malamai cewa suka yi hiya ai aljahiliya الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام halin da larabawa suka samu kansu kafin musulunci shine jahiliya min aljahli billah daga cikin halayen akwai jahilta Allah larabawa sun jahilci Allah kafin zuwa musulunci subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sun jahilci manzon shi wa sallallahu alaihi wa sallam wa shara'i'id din larabawa sun jahilci shari'o'in addinin musulunci wal mufakharati bil ansab larabawa sun rinka alfahari da cewa su ne su wani ƴaƴan wani wal kibar da girman kai wa tajabbur da kama karya wa gairi zalik da makamantan haka waɗannan malaman kun je da suka fassara jahiliya su kuma su kuma na ƙasawar da ke cikin tasu fassarar ita ce da suka keɓe jahiliya da cewa halin da larabawa suka samu kansu kafin zuwan musulunci na jahilta Allah da manzon shi da shari'o'i wannan fassarar tasu in an dube ta ta wani ɓangaren shin tana nuni akan cewa halin da sauran kabilu da al'ummomi suka samu kansu kafin zuwa musulunci na jahilta Allah da manzon shi da shari'o'i ba jahiliya ba ce to kaga kuskuren wannan fasara ya bayyana wajen nakasa ko takurawa da cewa halin da larabawa suka samu kansu don haka sauran al'ummar da ba larabawa ba ma da suka samu kansu kafin musulunci game da rashin sanin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama da musulunci to waɗannan mutane ma rayuwarsu rayuwar jahiliya ce domin me domin mun ji a bayanan da suka gabata ɗazu cewa ibnu abbasin ya siffanta mahaifin shi da ainihin wato cewa a jahiliya Allah ya taimaka fasara ta biyu wani malami ne mai suna a sheikh muhammad qutub a sheikh muhammad qutub a cikin littafin shi mai suna jahiliyatul ƙarni ashirin wato jahiliyar karni na ashirin a shafi na ɗaya shi ko ce waye. hiya ayil jahiliyatu halatun nafsiyatun tarfudu ihtida bi ah, hudallah wa wad'un tanzimiyyun yarfudu al-hukma bima anzala Allah yace jahiliya ita ce wani hali da ɗan adam yakan samu kanshi na watsi da bin shiryar Allah da kuma kakaba wa kanshi ko wani shi wasu tsare-tsare waɗanda ke watsi da hukunci da abin da Allah ya saukar wannan fassara ta wannan malamin ita kuma inda ta samu kanta a halin na ƙasa da gurguntaka kasantuwar cewa halin da wata al'umma ta samu kanta kafin zuwan shari'ar Allah a ko bayan zuwan shari'ar Allah idan wata al'umma ko wani mutum ko wata ƙasa ko wata jama'a suka cikin karɓan shari'ar Allah za a siffanta su da jahiliya don haka cewar al'ummar da suka samu kansu kafin zuwan shari'ar Allah a halin kin bin shari'ar Allah da bin wani tsari da ba Allah ya saukar ba su ne jahiliya kawai to al'ummar da kuma suka kibin karɓan shirya bayan zuwan shiryar ba su ma a jahiliya suke don haka al'ummar da musuluncin ya zo da shirya kuma suka ki, waɗannan ma suna nan cikin jahiliya to domin in taƙaita, sai kuma in ce taƙaitawa da ya akan cewa da da ainihin bin tsarin Allah a ƙasa wannan ta'arifin nashi akwai jinin burazanci a ciki jinin ikhwaniyya domin 'yan ikhwan su ne kullum in ana magana shari'ar Allah suke taƙaita ma'anarta akan ainihin nizami na ainihin tabbata hukunci game da tsarin mulki da gudanar da al'umma amma a musulunci shari'ar Allah tana fara tun daga ƙasa har sama tun daga talaka har mai mulki tun daga cikin gidanka har cikin gidan gwamnati duk shari'ar Allah na haka shari'ar Allah ba ta taƙaitu akan ainihin tsarin mulki kaɗai ba in ka zo shiga ban ɗaki ka shiga da kafar dama ka ki shiga da kafar hagu kamar yadda shari'a ta ce nan ma ka saba ne ka saba da shari'ar Allah in ka zo shiga ban daki ka shiga kana fito nan ma ka saba shari'ar Allah idan ka tashi fakin matarka ka sake ta kowane lokaci bayan ka sadu da ita ba ta jirmi ta saka ka ba bayan ka sadu da ita ciki bai bayyana ba ko yaushe kawai ta bata maka rai sai ka sake ta ko kuma ka dankara mata saki uku ko a lokaci guda duk wannan rashin bin shari'ar Allah ne dan haka a musulunci jama'a shari'ar Allah ta tabo ko ina ba wai tsarin mulki kawai ba shi san ana magana shari'ar musulunci ku daina takaita tunaninku akan tsari na gudanarwa ko kuma a tsarin kotuna a'a kowanne musulmi akwai wajabcin ya kula da bin shari'ar Allah kuma in wannan wa'azi lokaci ya bayu to za ku ji ainihin abubuwa za su biyo baya insha Allah ta'ala Allah ya taimaka majma'ul lughatil arabiyya wato wata hukuma ko wani kwamiti game da bincike game da harshen larabci da ke alkahira ta ƙasar masar suka cewa suka yi Al-Jahiliya. هي الحالة التي تكون عليها الأمة قبل أن يجيئها الهدى والنبوة جاهلية ونهاليني دوات الأمة تكن سامكا تأتيكي كافن شريا دا النبتا سزومتا إذن كذكرا لكي تتنوانا تعريف دا تكيتا وشيني أبوبا دا مكتتا ونا أبايا تو ينزو tunda mun kawo ta'arifin wani mun ce akwai na kasawa mun kawo ta'arifin wani mun ce akwai na kasawa wannan ba reni ne ga magabata daga cikin malamai ba domin a ka'idar ilimi duk waɗanda suka tsaya domin kirkiro da ilimi a farko da kuma tsara shi akan same su da nakasawa ba don rashin iyawa ba sai don duban halin farko ne duk wanda ya zan halin farko ne ko akan same shi da wata nakasawa ba ka ganin dan fari bai da wayo dan fari bai da wayo me yasa baya koyo daga kowa amma je ka samu dan auta in ba ai hankali ba sai sai da mai gidan wajen surutu da iya magana ya fi kowa iya magana da wayo a gidan saboda yana koyo daga uwa da uba yana koyo daga yayi amma na fari fa daga le yake ce bawan Allah ba da ce kai baka da kamar dan fari baya koyo daga kowa kuma kowa kunyar shi take ji uban kunyar shi yake ji ina fata an gane dan haka zaka ga da yawa malaman da suka nahaja wasu ilmomi kamar irin su al-Imam Shafi a cikin littafin shi Ar-Risala kamar irin su Rama Hurmuzi a cikin littafin shi Al-Muhaddith Al-Fasil da makamantansu idan suka tashi bayanai dangane da abu sai kaga an samu wasu ƴan nan na kasawa a ciki ba wai dan ba su iya ba a lokacin ko dan ba su kware ba sai dan halin farko ne da kuma duban yanayin mutanen da ake wa bayani mewa mutane ne waɗanda sun kai zurfin ilimi a bayani dan haka sai a musu bayanan sama-sama amma in zamani ya zamani fa sai kaga tambayoyin da mutane suke yi suna sawa malamai in suka tashi rubuce-rubuce sai kaga bayanansu sun yi faɗi don haka mu dinnan da muke tara kuma ne muku nasiha da gwargwadon ikon mu in za ku je ku ɗibo kasusuwan mu na shekara ashirin da ta wuce ku gwada da na yanzu sai ku ga akwai kurakurai da yawa akwai na ƙasoshi da yawa saɓanin yadda za a samu a yanzu ba don koyi ba saboda a wannan lokacin halin farko ne ka miƙe kana son mutanen angoku sai sun yi addini kuma ƙawa'idi ka iya to amma uzurin ka duk anguwa ba wanda ya iya qawaidi to yanzu wanda ya iya qawaidi malami ne ba malami bane to amma tun da duk anguwa ba wanda ya iya qawaidi ya zama shekul islami a anguwa ya zama imamu malikin anguwa. sai ka tuka bar karantar da su dan duk anguwa in aka ce farallan Allah guda nawa ne ba mai ansawa sai wa sai kai to kaga sai ka tashi cikin bakon nan kana bayani sai a samu kuskure amma ana nan ana nan fa in ka shekara arba'in kana yi a lokacin kai ma ka kai muktasar kaga ka dahu cikin ilimi tun haka ɗauko bayananka na farko da na wannan lokaci sai a gaba irin su ɗaya ba don haka za ku ga fassarorin da muka ɗibo daga malamai kamar su al'imamun nawawi fassarori ne da aka yi sojan shekara ɗari bakwai ɗari takwas da suka gabata ilmomi sun ƙara haɓaka a yanzu don haka in ka ce za ka ci gyaran malami ba kana cin gyaran shi ba ne in dai mutumin kirki ne kai don cin mutunci ko don nuna rashin iyawar shi a'a sai don kawo tabbataccen abin da ya kamata a kawo a wannan lokacin kuma ai duk ɗan baya yana gini ne akan na farko ba yana kirkirowa ne. Don haka sau da dama malamai daga cikin waɗanda suka zo baya a wajen fannoni na rubuce-rubuce sai ka rubuce rubucen su suna da armashi wani lokacin fiye da waɗanda suka gabace su yanzu nan na hujja da wani littafi mai suna an-nihayatu fi gharibil hadith wannan littafi kamus ne ko dictionary ne na malaman hadisi idan kana karatun hadisi wata kalma da ba a saba jin ta ba ta zo maka ka auna ta a iya yadda ka santa kuma sai ka ga ta bauɗe to sai ka rabu da dictionary ko kawami ko kamus waɗanda aka saba sai ka koma cikin irin waɗannan kalmomi waɗannan dictionaries ko qawamis sai su fassara maka wannan kalmar a bisa yadda ta dace al-imamu abu ubaidin ya rubuta littafi ya sa mishi garibul hadith abu ishaq al-harbi ya rubuta littafi ya sa mishi garibul hadith abdurrahman ibn al-jawzi ya rubuta littafi ya sa mishi garibul hadith in ka duba malamai da yawa irin su zamakshari da makamantansu abu nu'aymin duk sun rubuta littafi garibul hadith waɗannan duk kamusoshi ne na hadisi da aka samu wannan babban malami ya zo malamin hadisi ne kwararre ne kuma a harshen larabci sai ya tattaro ayyukan da waɗancan malamai suka yi da ya zo sai ya tace abin da yake bukata sai ya ƙara shine sai ya sa wa nashi an nihayatu fi gharibil hadisi. wato kat makura game da kamusoshi da hadisi kaga littafin shi ya fi nasu faɗi ya fi nasu girma ya fi nasu tattaro abubuwa amma shi ma shekara biyar da ta wuce sai aka samu wani malami ya gano wasu kalmomin da shi ma wannan malamin ya nakasa bai saka su ba sai ya cika su shin wannan na nuna reni ne a da haka in kuka ji wani malami ya zo ya ce me littafi kaza da ya ce kaza akwai gyara a wuri kaza ba ta za ka yi to yanzu nan kai ka fi shehu ilimi a bai fi shehu ilimi ba yana fito maka da abin ne don ka fahimce shi a hakikanin yadda shehu ma ya so ka fahimce shi ina fatar an gane don haka abin da muke gani na kyakkyawar fassara game da jahiliya ita ce a ce aljahiliyatu hiya alhalatu allati takunu alaiha ummatun ma qabla maji'iha hudallah والحالة التي تمتنع فيها أمة ما aw ba'd ummatin minal istijabati li hudallah jahiliya a ganin mu da kuma fassarar da tafi dacewa to sai a ce ita ce wani hali da wata al'umma ta samu kanta kafin shiryar Allah ta zo mata duk al'ummar da ta samu kanta a wani hali kowane iri ne game da addini ko tattali ko rayuwa ko siyasa ko gudanarwa duk abin da take gudanarwa a wannan halin kafin shiriyar Allah ta zo mata to wannan halin sunan shi jahiliya yanzu a ƙarƙashin wannan kenan jama'a babu mamaki yanzu a nan ƙasar Sokoto ko Zamfara ko Kebbi akwai wasu mutane suna nan suna gudanar da halin rayuwa na ibada kuma ba musulmi bane me yiwa akwai su a nan ƙasar Sokoto su ake kira maguzawa me yiwa akwai su a ƙasar kebbi me yiwa akwai su a ƙasar zamfara me yiwa akwai su a ƙasar zazzau me yiwa akwai su a wani bangare daga cikin bangarorin duniya bayan turo annabin musulunci sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu amma su wannan al'umma sun kasance a wani hali har yanzu shiryar Allah bata je musu ba dan haka waɗannan al'umma to suna cikin jahiliya domin me suke bautawa gunki ko tsaki ko aljani ko wani abu to wannan halin da suke ciki jahiliya ne sannan halin da kuma wata al'umma za ta samu kanta a halin shiryar Allah ta je mata amma sai ta ƙi karbe ku bambance halin farko shine shiryar bata je ba yanzu jama'a kar ku yi mamaki akwai mutanen da ba su taba jin labarin musulunci ba gaba daya ina mai faɗin wannan magana ina cewa fa na ƙasa ce amma ga musulmi a ce yau a Najeriya nan akwai wata al'umma da bata taba jin labarin musulunci ba akwai ta ba za a rasa ta ba don ana ta gano su samuwar haka a nan ƙasar na ƙasa ce gare mu mu musulmi dan ya nuna kenan mun gaza daga abin da ya kamata mu na yada da'awa ilimi yayi yawa a cikin gari sai raddi da nakadi a yayin da mutanen ƙauyuka da waɗanda ke da bayan gari suna can suna buƙatar ko ɗan hikon nana ko ɗan yaya a kai musu mun taɓa zuwa wani gari mun yi sallah jama'a sallar muke kan ya ƙasar inyamurai ne sai suka kewaye su da kallo suna ta mamaki me wannan in an yi sujuda sai su durkusa suna kallo me ake ƙasa ake ci ko me ake yi suka ce ba su taɓa gani ba ba su kuma taɓa ji ba a ƙauye suke ƙungurmin ƙauye a tsakanin ruwa da ruwa yanzu ce wannan al'ummar shiryar ba ta je mata ba ma balle ta ki karɓe ko to a jahiliya take to al'ummar kuma da shiriyar ta je mata ta ki karbe ita ma a jahiliya take don haka a ganin mu wannan fassara ita ta fi dacewa ga ainihin a fassara jahiliya wato wani hali kowane irin hali ne na addini ko na rayuwa a ƙarƙashin wannan kai musulmi da aka ce maka ka daina yin gorin asali ka ce kai kafuwa na asali to gorin asali jahiliya ce an hana ka sai ka ƙi hannuwa to yanzu kai kanka wannan halin da ka samu kanka ka samu kanka a jahiliya ke. dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin bukhari ya ainihin gaya wa sahabin shi abu zarri ya ce innaka mur'un fika jahiliya lalle dai imru'u eh, abu zarri lalle a cikinka akwai jahiliya abu zarr sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai faɗa ya haɗa su da rashin jituwa da shi da Bilal sai zage shi ce tashi ka bamu guri ko kau ka bamu guri dan bakar mace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayyartahu bi ummi ka aiban tashi da uwar shi me laifin uwar shi dan ta kasance bakar fata me laifin shi shi dan ya fito daga cikin bakar fata sai ce innaka mur'un fika jahiliya akwai burbushin jahiliya a gare ka me yake nufi da ɓarɓashin jahiliya yana nufin akwai hali da ɗabi'ar jahiliya tattare da kai da duk wanda zai wani gorin asali ko makamantan haka to wannan nau'i ne na jahiliya kaga kuma a musulunci yake to za mu ƙara bayanin wannan insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ita jahiliya in muka dube ta ta wani ɓangare jama'a za mu iya cewa akwai jahiliya nau'i biyu nau'in farko za mu iya kiran ta jahiliya mutlaka jahiliyar da take sake babu kaidi wannan ita ce jahiliya wadda ta zama ta gaba ɗaya wadda ta faru kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama to irin wannan jahiliyar jama'a ta kau ba sauranta har abada jahiliyar kafin aiko da annabi irin wannan halin to ya faru ya ƙare da aiko annabi wannan yanayi ya kare ita ake kira jahiliyatun mutlaka jahiliyar da take sake babu kaidi zuwan musulunci ya rugurguza ta ba dan komai ba saboda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa yayi la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri Allah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum zahiruna 'ala an-nas wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ainihin ruwaito shi mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani bangare ko wasu bangare daga cikin wannan al'umma ba za su gushe ba za su yi tsayin daka su kafe akan umarnin Allah la yadurruhum man khazalahum wanda ya wulakanta su ba zai cutar da su ba aw khalafahum ko kuma wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ba zai dame su ba hatta ati Allah hatta ya'ti amrullah har al'amarin Allah ya zo ya same su na cin nasara ko na alkiyama wa zahiru na alan nasi a halin suna maɗaukaka a kan mutane yanzu wannan yake nuna har abada jama'a duniyar nan ba za ta gushe ba sai an samu wasu masu tsaurin ra'ayi a kan sunna a kada a raya a buga a yi taro a watsi a yi raddi da rudud ba yadda za su to in har za a sami irin wannan a duniya daga yanzu zuwa tashin alkiyama ko daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa tashin alkiyama to lallai jahiliya irin ta da ba za ta taba samuwa ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake lallai za a samu wato duniya ba za ta koma irin halin da ake a da ba ya zama babu wanda yake rike da addinin da annabi ya zo da shi sau da kafa sallallahu alaihi wasallama duniya ba za ta sake zama a wannan halin ba dan haka kun ga waccan jahiliya mutlaka ta kare kenan dan haka ya ku musulmi ku kafe akan sunna a kada a raya a buga a yi taro a kashe a rage a daure a saki a raddi duk abin da za a yi ku ce muna nan alama kana sallallahu alaihi wasallam babu compromise babu sassauci game da sunna ko kaɗan jama'a ina fata an gane kar a sassauta jama'a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantaccen hadisi ayar alqur'ani garan dangan jariya in ta taho a batta ta wuce kada wanda ya sa hannu ya tare ta zai ridda ina fatar an gane Annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai sai an samu wasu a cikin al'ummar shi ko ɗan yaya ne sai sun katse duk yadda za a kada don haka duk yadda duniya za ta rikice jama'a sai an samu wasu a bisa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad da sunan ibn majah daga sahabi uzaifa dan yamani Allah ya kara mishi yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ƙarshen duniya za a manta da sallah da azumi da zakka da hajji sabai suka ce kamar ya yace sallah ba a ma santa ba in aka ce sallah sai wani ya ce to an taɓa ce mana mu da suna wata ibada sunanta dai sallah amma fa mu ma wai muka ji ba mu sanya ake yin ta ba sallah an daina yi gaba ɗaya azumi eh da aka wani wata wai an ce azumin ko ramadanu ana yin azumin wata guda amma mu wa mu taba gani ba mu ma dai kunne ne ya girmi kaka an manta da azumi a duniya hajji eh da ana labarin wani gari wai makka akwai wani daki ka'aba da dai kakanni suna zuwa ana yin ibada wai sunan ibadan ma Ko komi an manta da shi daga cikin rukunai na musulunci guda hudu sai me sai qaulu la ilaha illallah in ka taba su musulmin wannan lokaci zai ce maka la ilaha illallah sallah ba zai ce bi sani ba azumi shi ma wai yaji an taba yin wata ibada azumi amma da ka taba zai ce shi musulmi ne la ilaha illallah yanzu waɗannan mutane ta'ifatun min ummati muhammadin ne qa'imatun bi amrillah a waɗannan lokacin waɗannan mutanen su ne salihai su ne waliyai su ne muminai dan duniyar ta lalace lalacewar da sallah ma an manta da ita malam idi sallah sai ce sallah eh shi ma da ya wani kakan shi ya taba cewa wai kakannin su ba suna sallah an manta da take yadda take amma kal